réaffirme que son Excellence Hamma Amadou est et demeure l'unique candidat aux prochaines élections présidentielles du zauren da ke birnin yamai kenan a jiya lahadi da daddare lokacin da magoya bayan jam'iyyar model lumana ke fayyace mahimman shawarwarin da suka tsayar bayan tantaunawar wuni guda karan farko kenan bayan da rikicin shugabanci ya kunno kai a tsakaninsu Alhaji Tahiru Saidu shine sabon shugaban rikon kwaryar model Lumana Afrika. Mun yi nubo tax na parti, cikin nubo tax nan ana so a sa'ar parti, paske tax so yin tax nan mun kaman parti bai nan zuwa gaba. An ki yanzu ana so a diba, ya da ana gyara takardu parti ta gaba. Shi yasa yanzu yau kaga mun sa eh, biron sabon biron, sabon biron shine president na coordination regional. su ne an ka sa yanzu a bayan su suna sa eh, sauran eh, mutanen sai a ci gaba da aiki a nasu bangare wasu magoya bayan jam'iyyar ta adawa sun shirya makamancin wannan taro a jiyan a garin doso a ƙarƙashin jagorancin mutumin da kotu ta bayyana a matsayin halattaccen shugaban riko wato umaru noma wanne a ƙarshen taro ya bayyana matsayinsa game da halin da ake ciki a yau a model lumana shi parti ba ma parti ba cikin kasa da muke in mun ce ba mu aiki da ka'idodi da an kasa ai ba mu ya zama tare kenan ya kamata kowa da kowa ya aiki da ka'idodi na parti shina zai sa farti dinmu ya ci gaba a sakon bidiyon da ya aike wa mahalarta taron na birnin yamai hama amadu da ke gudun hijira a jamhuriyar benin ya gargaɗi bangarori su yafe wa juna domin ci gaban jam'iyya in ji shi Alashi Lawali Leje na daga cikin waɗanda suka halarci taron na mai daga Maraɗi. Tun ga eh, anniversary na party da muka yi mun gaya muku kowa ne dan takara mu kuma har yanzu babu wani dan takara shi ne ne dan takara na jam'iyyar Modern Efa shugaban jam'iyya San Excellence Ahmad Ana ganin Hamman yana da matsala kamar yadda a baya bayan nan ko ta bayyana cewa ba shi da hurumin eh, gudanar da harkokin siyasa a dokance ko kuma kunna ce cewa sai shi mu muna yi tsayin gwamin jaki ne akan lamarin siyasa duk abubuwan da za a yi a fannin siyasa mun tabbatar da kuma fannin siyasa kuma ke faurare su a cikin fannin siyasa don haka kuka ga mun yi tsayin gwamin jaki muna cewa shine dan takarar mu sabanin yadda shugabanni ke ja ja magoya bayan jam'iyyar ta lumana afirka sun yi amanna a kan bukatar a haɗa kai don ɗora hamma amadu kan kujerar shugabancin ƙasa a 2021 eh, sunana dai bubakar kimbakolo noma shi da legalite wa'ancan ko sun ce su ce da legitimite don ni dai ina cira ina hatan a matsayina na shugaban matasa abun ya gyaru donc in yanzu minister de l'intérieur sun yi validan kongarancin mu su zo mu hada juna mu a abunga kuma in su ne ma yau eh, an ka yi valide congressin su sai mu zo mu zamna mu hada juna da mu duka cin muka ce excellence Muhammadu muke so shi muke nema ya yi shugaban kasa yanzu dai kallo ya koma ma'aikatar cikin gida wace dokokin jamhuriyar Nijar suka dora wa alhakin tantance halaccin shawarwarin karshen taron jam'in siyasa kwada yake doka ta ba da damar garzayawa kotu ga duk wanda ke ganin ba a yi masa adalci ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.